DW himma dai matasa. Tumadilla a yau dai Abdurrahim Hassan ne zan kasance da ku a cikin wannan shiri da ke duba irin yunkuri da kuma himma da wasu matasan ke bullo da shi domin dogaro da kansu a maimakon jiran tsammani daga gwamnati koma hukumomi. kai tsaye za mu fara ne da jihar kano inda jamilu abdulsalam matashi ne da ya kirkiri manhajar kallon fina-finan hausa da ake shiryawa a arewacin najeriya baya ga samar da sauƙi na kallon fina-finai da suke nuna al'adun gargajiya ga 'yan najeriya mazauna ƙasashen waje matashi na dogaro da manhajar a matsayin sana'a na samun kudaden shiga tsakanin sauran matasa ga ahmad salisu da ƙarin bayani kokari na ganin ya yi dogaro da kansa da kuma gujewa yin aikin da ba zai kai ga biya masa bukatunsa na yau da kullum bane ya sanya Jamil Abdulsalam wanda ya karanci aikin jarida a Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya ya kirkiri wannan manhaja ta Netflix kamar yadda ya shaida min azantawa da muke da shi a ofishinsa da ke Abuja. Ke na buɗe wannan kamfanin ne saboda samun abin yi don dogaro da kai tunda mun bar duk wani abu da muke saboda mu tabbatar da cewa muna da abin da za mu taimaka kanmu da kuma raguwar al'umma. To kasancewar hannu ɗaya ba iya ɗaukar jinka daga lokacin da Jamilu ya fara wannan aiki kawo yanzu. Ya ja matasa da dama a jika domin su yi aiki na tafiyar da wannan kamfani nasa kamar yadda na ganewa na lokacin da na ziyarci ofishin. Babu wani abu wanda yake da daɗi irin a ce yau ka tsaya da kafafunka har a ce kana da ma'aikatan da kake biya albashi a karshen wata a sanadiyar wannan abun mun haɗu da mutane da yawa akwai batun maganar eh, samun kuɗaɗen shiga to sai dai da irin nasarorin da ya cimma jamila ya ce akwai tarin matsaloli da suke fuskanta wajen tafiyar da wannan kamfani nasa guda daga ciki shine irin yadda wasu ɓata gari ke ƙoƙari wajen rusa duk irin ƙoƙarin da suka yi har ma suka kawo ga wannan gaba da suke kai matsaloli kamar na wutar lantarki sannan akwai matsalar masu kutse waɗanda ake ce ma hakas wanda sai kullum kana kashe kuɗi na yadda za ka tushe baraka su ma suna ƙoƙarin yadda za su kawo maka baraka. To yayin da suke ƙoƙari wajen ganin sun dakushe ƙoƙari na masu yi musu kutse domin ganin ɗorewar kamfanin nasu jamilu ya ce za su ci gaba da kasancewa kan godaban da suke kai wanda hakan ne ma ya sanya shi ce ba zai yadda ya karba aiki daga gwamnati ko kamfani ko kuma wani mutum ba saboda a cewar sa ya fi ganewa ya tsaya da digadigansa domin ya raini kamfanin nasa yana da wahala kwarai ya fi na wanda za ka ji ana biyan ka albashi amma idan ka duba riba da nasarori da wannan ke zuwa da shi ba abu ne da za ka kwatanta ba abin da nake so yau shine da kirkira abin da nake gani na yadda da shi na bibiye shi na tabbatar na aiwatar da shi kuma na ga al'umma ta mori abin nan da ni. yanzu haka dai fatan jamila abdulsalam shine wannan kamfani nasa na northflix ya samu karbuwa ba wai a najeriya ko nahiyar afirka ba har ma da sauran sassan duniya inda zai yi gogayya da waɗanda ake da su suke nuna fina-finai da suka hada da fina-finan da ake shiryawa a masana'antar shirya fina-finai ta indiya wato bollywood da kuma hollywood da ke amurka tuma da la gaida ahmad salisu to can a jihar kaduna kuma matashi malam yahaya mai larurar gani na ci gaba ne da taka rawa a harkar waƙoƙin zamani ta hanyar faɗakarwa malam yahaya ya sauya sheka ne daga bara zuwa sana'ar waƙa domin ƙarfafa gwiwar 'yan uwansa masu buƙata ta musamman domin su rungumi sana'a a maimakon yawon barace-barace daga jihar kaduna ga wakilin Ibrahim yakubu ɗauki da ƙarin bayani idan ina tunanin illar barani sai ta sani in kuka hakan ya sa nake faman neman tsanin da za ni tattaka to ɗaya daga cikin irin wakar ƙarfafa ƙwarin gwiwar na ƙasassun juyin arewacin najeriya kenan da wani matashin mawaƙin makaho yahaya usman wanda aka fi sani da suna malami haya makaho ke rairayawa domin dai janyo hankalin ɗaukacin na ƙasassun juyin arewacin najeriya akan mahimmancin kama sana'a don rufawa kansu asiri maimakon dai dogaro da barace bara ce. da farko dai waka da na gina a kan bara na gina ta ne saboda in ƙara zaburar da mutanenmu da kusan muka ɗauki kamar sana'a ita ce kaɗai hanyar da za mu iya dogara da ita ko kuma neman abinci da ita bayan kuma mu ma mutane ne kamar kowa duk irin yadda kake da nakasa dole akwai wasu hanyoyi da Allah ya buɗe maka da in ka mai da hankali a kai za ka yi amfani da su don ka sama ma kanka da abinci babu shakka dai tun lokacin da ya wannan waka zuwa wannan lokaci akwai ɗimbin nasarorin da ya samu musamman ma dai wajen arsasa yaƙi da zaman kashe wando a tsakanin matasa na ƙasarsu tare kuma da canza wasu daga cikinsu tunani akan yin bankwana da barace-barace tare ma da sanya wasu komawa karatu lokacin da ne wannan waka ba ni ma da wata kwakwarar madogara amma daga bayan na yi wakar ne na samu duka kwarin gwiwan da ya kamata in samu domin yanzu ina da gidan kai na da motar hawa kuma lokacin da na yi wakar kuma na yi wata na canza sannan ina iya cewa ma yanzu ina da wata motar ko wasu a hannun wani misali irin wanda na mallaka don a yi aiki da su a dinga kawo min wani abu misali duk da irin ci gaban da ya samu na canza tunanin mabarata akan kama sana'a har wa yau dai akwai kalubalen da yake fuskanta kamar yadda kowa ya sani ne mu eh, mutane masu bukata ta musamman a arewa rashin kulawar da ake bamu ta wuce yadda kowa yake tunani don haka komai namu yana zama very local akan na sauran mutane masu lafiya gami da wannan waka tasa dai yan najeriya irin su awwal adamu nuna jin daɗin su ne suka yi kai wannan waka gaskiya ta akwai sako a cikinta saboda waka ce take ɗauke da bayanin irin yadda uh, ya kamata a ce an kula da mutanen da suke da nakasa ko wani abu makamancin haka wanda a cikin society su ma suna da irin gudunmuwa ya kamata su zama a mai da su su ma su zama members na society yahaya maka Netanyahu ya shawarci dukkanin nakasassun nahiyar Afirka akan mahimmancin kama sana'ar hannu. sinema nema ma kansu yanci da mutunci don ta wannan hanyar ne kawai za mu iya sa ya'yanmu makaranta su yi karatun zamani. mu nan da za su yi karatu kuma su ne gobe za su taimaki nakasassun baya da za su taso tunda har duniya ta nade ba za a ce an waye gari babu makaho babu gurgu babu kuturu babu kurame ba. Har yi zuwa wannan lokaci dai wannan wakar tasa na ci gaba da yin tasiri ga rayuwar nakasassun Najeriya. Ibrahim Yakubu sashen Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. tare da san ba kuma wanda yawan hakan bai don ba ya so na ba ba ina zargin wata ko wani ne ya yi mun ba bakon dauro silaken da da hukuncin rabba. To yanzu za mu karkare shirin ne da rahoton yadda wata matashiya jihar Bauchi ta rungumi sana'ar gyaran jiki na mata da hada sabulai, turaruka da sauran kayan kanshi hada da man shafa waɗanda duk wannan matashiya take hadawa ta hanyar amfani da sinadarai daban-daban. kuma wannan sana'a ta mata rana kamar yadda wakilinmu na Bauchin Aliyu Muhammad Waziri shaida mana cikin wannan rahoton. matashiyar mai suna hawa muhammad lawan ta bayyana la'akari da rayuwa a yanzu ta canja a wannan duniya ta yau mai cike da kalubale ga wanda bai tashi nemi na kanshi ba shi yasa ta kama wannan sana'a wadda ba a haɗa turare da sabulu ko turare ta tsaya ba ko gyaran jiki har da kitso gyaran gashi da lalle ta kuma bayyana yadda ta fara inda ta sanya wa shagon nata suna Umar Fragrance Enterprises da ke unguwar Yalwa a Bauchi. Wannan sana'a na fara shi gaskiya tun ina secondary school ne. Ina da wata ƙawata muna ha islam ita ta zo daga chat ne sai irin mun shaku da ita ta ma girme ni sosai sai kullum muna tafiya sai in zama kamar yan rakiyar ta dai haka a kasanta sai na ce mata ina so in koyi turaren wuta sai ta ce to ki zo gidanmu in koya miki ya na tambayi iyayena ban wuce shekara sha hudu ba na fara wannan sana'a tun a gida ina yin shi naira hamsin goma goma ishirin har na gama university ina yi har kawo yanzu ya zama sana'a na da bana taba rabuwa da shi ko da yake hawa muhammad lawal ta yaye yara da yawa tun daga lokacin da ta buɗe shagon nata zuwa yanzu kuma har yanzu ma akwai waɗanda suke karkashin ta suke koyon sana'ar ana wa ganin wannan ma ci gaba ne mutum ya koyi abu a wurin ka ya je ci gashin kansa ka zama kai ne mento ɗinsa so wannan ba karamin ci gaba bane a wurina kuma har yanzu ina yin training in training masu gyaran jikin masu waye duka ina ɗauka an yi duk da cewa tana da kwastomomi sosai Hauwa ta bayyana cewa guda daga cikin kalubalen da take fuskanta shine daukewar kafar su. Da na fito wajen yanzu kuma ka san sai a hankali za su dawo kamar yadda da nake tare da su. To amma dai ana kan ci gaba wannan shekaran ba laifi an ci gaba sosai fiye da las da na fara budewa. Wasu daga cikin yaran shagon da na tadda su a bakin aiki sun tofa ta bakin su. sunan na, Nasir. Muna sana'a ne salon gyaran jiki kitso sai da turaren wuta. sunana Ruth Matthew. Muna aikin gyaran jiki ne da salon. Hajiya Hauwa ta yi karatu har zuwa matakin jami'a, amma duk da haka ba ta kashe zuciyarta sai aikin gwamnati kawai ba. Tuma da kuma wannan rahoto na Aliyu muka zo ga ƙarshen shirin godiya ta musamman ga Ahmad Salisu da kuma Ibrahim Yakubu. Ibrahim Hassan ke cewa kowane matashi na da damar sauya rayuwarsa. Haka Allah ya so.